السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'adabul mutmarat uh, a sakamakon hutu na ramadan da muka tafi bisa iko na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma hukunta dawowarmu domin ci gaba da shi wannan karatu yau kuma shi zai zama darasinmu na goma sha daya a cikin wannan littafi na al'adabul mufarat littafin al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira al-bukhari rahimahullah za mu tashi kan asar na tara قال المصنف رحمه الله آه، حدثنا أبو نعيم آه، قال حدثنا سفيان قال عن هشام بن عروة قال عن أبيه وخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه الإمام البخاري رحمه الله ya kawo wannan asar na urwa bin zubair rahimahullah wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai kuma ɗa ne na ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ɗa ne na azubair bin al'awam wanda azubair bin al'awam sahabi ne babba ne kuma girma mai daraja hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ga kowane annabi yana da wasu keɓantattun mutane toni ke keɓantacce na wanda yake hawari na shine azubair bin al'awam radiyallahu an sannan kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun anan duniya kamar yadda hadisi yake cikin uh, sunan abi daud da jami'u tirmizi da musnadil imami ahmad bin hanbal da al-musdarak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi rahmatullahi alaihim to shi uh, urwa bin zubair dan to anan kuma imam bukhari ya kawo maganarsa dan bayanin ita wannan aya mai take nufi mai wannan aya take karantarwa mai take nunawa mai take shiryar da kai zuwa gare shi sai imam bukhari ya kawo magana shi urwa bin zubair kasantuwarsa tabi kaga almajiri nawa na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai kuma sahabbai almajiran wa almajiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to da haka bayanin su ga alqur'ani ya fi kusa da daidai sama da bayanin wanda yake ba su to tunda ba a sami maganar eh, wani sahabi kai tsaye ba to amma an samu maganar kuma almajirin sahabi kuma dan sahabi shine urwa bin zubair da zaka imam bukhari sai ya kawo maganar tasa dan bayanin cewa ita wannan aya mai take nunawa mai take karantarwa ah, da isnadin sa ta hanyar malamin sa abu nu'aym wanda muka duba za mu ga istinari shi wannan hadisi istinari ne ruba'i isnat ruba'i za mu ga abu nu'aim saiwa sufiyan saiwa sai hisham bin urwa shi kuma shi wa urwatu bin zubair wato mutane to mafiya yawan al-asanid na imam al-bukhari rahimahullah za mu ga sun fi zuwa a bisa wannan fiska ne zanto mutane hudu ne daga nan sai mutane biyar daga nan sai mutane shida wanda abu nu'aym shine al-fadl bin dukayn al-fadl bin wanda dukai ah, sukan ce wannan laqab ne eh, amma ah, hakikanin sunan shine amru sai zamana na al-fadl bin amri a sai ke cewa alfadlu bin dukayin domin ya fi shahara da bin dukayin sama da bin amar ah, akwai mutanen da yake ah, sun fi shahara da lakabinsu sama da sunayensu ah, da haka malamai ma suka yi rubuce-rubuce akwai al alkaf na ashirazi domin bayani game da waɗanda ga hakikanin sunansu amma sunan ya ɓoyu abinda suka bayyana da shi shine mai allaka lakabinsu to daman akwai allisin suna sannan akwai alkunya sannan kuma akwai allaka ah, wani zai zamana ya shahara da mai da allisin sunansa wani kuma zai zamana ya shahara da mai da alkunya alkunyarsa wani zai zamana kuma ya shahara da allaqab lakabinsa wani kuma zai zamana bai daya sunan da alkunya da allaqab kowanne akan kira shi da shi to al bin dukai alkunyarsa shine abu nu'aim wanda kuma sikatun nisabt yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a da aka ce aljama'a al'imam ahun bin hanbal al'imam al-bukhari al'imam muslim al'imam abu daud al'imam tirmizi al'imam nasa'i al'imam ibn majah disiruwar hadisi ta hanyarsa sai dai imam al-bukhari da imam ahmad bin hanbal su sun yi ruwaya gare shi bi tariqil mubashir kai tsaye amma al-baqiya wa kenan muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah su kuma bi tariqil wasita da tsani tsakani wanda kuma shi'a a abu nu'aym al-fadl bin dukayn yana daga cikin uh, at-tabaqatul ula min tabaqati shuyukhil bukhari yana daga cikin da suke tabaka ta farko daga cikin tabakoki guda biyar na malaman Imam al-Bukhari rahimahullah uh, sannan kamar yanda yake malami ne na Imam al-Bukhari ko malami ne gawa ga al-Imam Ahmad bin Hanbal wannan kuma shi ma al-Imam bin Hanbal shaykhul Bukhari ne shi ma ko malamin imam bukhari ah, wannan sai yake nuna mana cewa ashe ka iya zama almajiri ga mutum kuma wannan bai hana kuma ka yi tarayya da shi wajen wasu malamai ta fuska mai dokan karatu yana matsayin malaminka sannan kuma kuna matsayin kai da shi almajiri kuma ga wani ah, to su magabata akwai irin wannan da yawa Eh, wanda shi ne ah, abu nu'aym ah, rahimahullah wanda an haifi hijira tana shekara 130 ah, ya rasu kuma hijira tana shekara 218 218 kaga wannan yana nuna maka cewa abu nu'aym ya rayu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya siffanta shi da cewa shine lokaci wanda ke mafi alkhairi a cikin lokuta da al'umma take da shi hadisin da yake bukhari da muslim na imran bin hussein da abdullahi bin mas'ud ya zo kuma ta hadisin abi huraira da aisha radiyallahu anhum cikin sahih muslim cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane wanda suka yi lokaci ɗaya da ni su waye waɗannan sahabbai kenan sannan wanda suke bi musu kaga tabi'ai kenan sannan wanda suke bi wa wanda suke bi musu kaga a atiba'u tabi'in kenan khairun nasi qarni ya zo a lafazin kuma khairukum karni. ya zo a lafazin kuma khairu ummati qarni akwai lafazin khairul kururi wanda wannan ya zo cikin tarihu madinati dimashq na ibn asakir ta hanyar hadisin aktham bin jawun amma bai tabbata ba sinadi ne wanda yake mai rauni to abu nu'aym al-fadl bin dukayn kenan sannan akwai ah, wanda ya share da alkunya irin wannan ana ce masa abu nu'aym shine ahmad bin abdullah al-asfahani wanda shi ya fi shahara da alkunyar abu nu'aym bayan wa al-fadlu bin dukai akwai abu nu'aym da yawa wanda ake musu wannan alkunya kamar da kai ma yanzu kana dama ka ce alkunyar kawa abu nu'aym to amma dai wanda ya fi shahara bayan al-fadlu bin dukai da alkunya ta abu nu'aym shine wa ahmad bin abdullah الأصفهان من التافن حيلة الأولياء يكمل التافن المستخرج على سيه مسلم يكمل التافن تاريخ أصفهان يكمل التافن صفة الجنة لدي للتتفيد داما وانده يكي دسو وانده شي متأخرًا wannan kuma mutakaddim an gane saboda haka mutum zai iya samun rikici wanda ya ji an ce abu na'am ya rawaito cikin littafinsa hiliyatul awliya sai tsamanin waye malamin bukari ne al-fadlu bin lukai wanda kuma ah, ah, ah, ba shi bane wanda shi ah, Ahmad bin Abdullah Abu Nu'aym ah, Majlis al ah, malami ne babba kuma wanda ya bada gudunmawa sosai a harkar ilimi musamman ilimin hadisi masu da littafinsa hilatul auliya akwai matsaloli da yawa a ciki daga cikin matsawar littafin shi ne ya ya eh, wasu daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa su ma faye ne su ma faye ne wanda sufanci ba a san shi ba sai ba mai wasu sahabbai sannan daga baya kalmar a sufiyan mata ta a bakunan mutane sannan kuma littafin yana kunshe da hadisai da dama wanda suke mawdu'at kuma akwai munkarat akwai wanda suke za'ifat ne akwai ɗaiɗaiku kuma sun tabbata eh, amma fil jumla a dunkule littafin yana da kyau musamman wajen kawo maka labaruka da bayanai na game da rayuwar magabata da sauransu wanda wannan zai sa zuciyarka ta yi taushi kuma ka fahimci yadda al'amuransu wanda wannan shi ya bayu ibn al-jawzi abul faraj abdurrahman bin ali bin muhammad ibn al-jawzi wanda an haifi hijira tana da shekara 508 ko da tara ko da goma a bisa maganganu na malamai ya rasu kuma hijira tana shekara 597 ya yi littafi saboda ganin eh, kwashe-kwashen da yake cikin little auliyar sai ga akwai bukatar a can kaɗe a rere da sai na sai littafin eh, ainihin sifatus safwa sifatus safwa gani ba wanda a wasu matsaba'ar sukan buga shi da safwatus safwa amma sifatus safwa shi ya fi zama daidai ya yi bayani a mukaddima cewa saboda littafin auliya ya kunshi hadisai na ƙarya da abubuwa da sauransu to akwai buƙatar a rere a can kare wanda wannan shi ya bayu shi abu nu'aym ahmad bin abdullah ya sami matsaloli da ibnu manda eh, har rigima ta kasance tsakaninsu da matsaloli masu tarin yawa irin wanda shine ma eh, Shamsuddin Zahabi rahimahullah cikin da itidal fi naqd rijal eh, harful alif yayin da zo tarjama ta shi Abu Nu'aym Ahmad bin Abdullah to ne ka wannan batu eh, har yake wata magana cewa wannan abu ne wanda yake babu wani lokaci da ya kubuta daga haka samun rigingimu na abin da ya shafi ko hassada ko da wani abu mai kama da haka ya ce in ban da lokacin annabawa da sahabban su suka kubuta daga haka kawai su suka kubuta daga haka sai kuma kun bayi da ba a rasawa to saboda haka abu nu'aym al-fadl bin dukayn daban sannan abu nu'aym amr bin abdullah shi ma daban ah, sannan ce sufiyan wanda sufiyan anan shine sufiyan bin sa'id bin masarukin nisauri رحمه الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري wanda yana daga cikin atiba'u tabi'in an haifi hijira tana da shekara 97 yaro kuma hijira tana shekara 160 wato ainihin daya shi kuma an hisham bin urwa hisham bin urwa jika ne nawa na az-zubair bin al-awwam da kuma gawa ga urwa bin zubair wanda ya rasu za tana shekara 145 an abihi ga babansa wa kenan urwatu bin zubair shi kuma ya rasu za tana shekara 94 94 ya ainihin bar duniya wato shi urwatu bin zubair to shi yake bayani kan ita wannan aya da Allah yake cewa waqfit lahuma janaha dhulli min ar ka sassauta fiffiken risinawa da kaskantar da kai da tausasawa lahuma da su mahaifanka guda biyu al'abu wal'um mahaifi da mahaifiya al'abawan alwalidan minar rahma saboda tausasa musu saboda jin tausayinsu ba wai ah, za ka sassauta tattakin ba kawai a'a ma'ana sassauta fiffiken da ya kunshi ne tausasa musu da jin tausayinsu da kuma risina musu ah, to wannan aya to shi a shi urwa bin zubair yake magana mai ita wannan aya take nuni da ne imam bukhari sai ya kawo magana su kala sai ya ce shi urwa bin zubair wajen mai fashin bakin ita wannan aya ai abin da Allah yake nufi da wannan aya Shi ne la tamtani min shay'in kada ka ki aiwatar musu da kowane irin abu a habbahu da suka so shi mutukar dai bai saba wa shari'a ba ya ce abinda ita wannan aya take nuni kiya ma'ana risina wa iyaye kyautata musu biyayya gare su tausasa magana yayin da kake magana da su dukkan wani abu da suka so kuma ka yi musu kuma za ka iya yi kuma bai saba wa shari'a ba to karka ke ya ce abinda ayar wakafit laguma janahar zulli min rahama take nufi kenan an gane? wannan asar isnaduhu sahih wato ya tabbata urwa bin zubair ya faɗi wannan magana kuma bayan imam al-bukhari haka al-imam abu ja'far muhammad bin jarir ne tabari rahimahullah shi ma ya fidda shi a cikin littafin sana jami'ul bayan da dai tafsirin ita wannan aya gane ba ya fita shi ta hanyar shi dai sufyan bin sa'id bin masarukin nisauri zuwa ga hisham bin urwa zuwa ga shi ko mai magana shi ne urwatu bin zubair rahmatullahi ala jami sannan sufyan bin sa'id ya samu ainihin mutaba'a ta ubaidullah bin abdurrahman al-ashja'i abu abdurrahman ya masa mutaba'a wajen rawaito wannan asar ga hisham bin urwa wanda wannan mutaba'a a ibn jarir ya fidda ita cikin jami'ul bayan sannan kuma ya ƙara samun mutaba'a ta abdullah bin al-mukhtar gawa ga hisham bin urwa ita ma wannan mutaba'a ibnu jarir tabari ya fitta ita cikin jami'ul bayan to mutaba'a ta kasu kaso bi akwai mutaba'a tamma akwai mutaba'a qasira to wannan wace ce daga ciki wannan mutaba'a ce qasira idan aka ce mutaba'a tamma mutaba'a tamma cikakkiya shine a samu a samu mutaba'a ga shehin shi marawici malamin marawici kamar Abu Nu'aym inda ce wani ya masa mutaba'a ga rawaito shi wannan asar ga Sufiya sai a ce wannan mutaba'a ce tamma amma idan ya zamana bayan malamin marawici ne aka samu ita wannan mutaba to nan mutaba a ce qasira ba cikakkiya ba ta kaitacciya an gane da kyau wannan al-mutaba ake sannan kuma akwai ash-shahid idan aka ce ash-shahid wannan yana da dangantaka da mutane ita kuma mutaba tana dangantaka da me da al-isnad idan aka ce ash-shahid ah, shine kamar wannan asarin na urwa bin zubair kai ita wannan aya ah, sai a samu wani asari irinsa ko a samu wani hadisi da yake dauke da wannan ma'anar maganar tasa amma ta wata hanya daban ba ta wannan hanyar ba to sai a ce mai wannan sannan sai al ba idan ka ce al-li'tibar shi ba wani kaso ne mai zaman kansa a ma'ana bibiyar hanyoyin hadisi don a gano cewa shin wannan hadisin hadisi ne fard ko kuma a'a yana da mutabe. ko kuma yana da shawahid to nan aiki na bibiyar hanyoyin hadisi shi ake kira da alli'iti ba an gane da kyau ah, to wannan ke ne la tamtani min shay'in ahabbahu da suka so a ah, a lafazin shi abdullah bin al-mukhtar zuwa ga hisham bin urwa sai ya yuridanihi yuridanihi da suke nufinsa suke bukatarsa sannan a lafazin ubaidullah bin abdurrahman al-ashja'i abu abdurrahman da hisham bin urwa yuhibbanihi yuhibbanihi da suke sansa. an gane da kyau diddai abu ɗaya muhabba da al'irada sukan yi tarayya da abu ɗaya shi ne nufatar ka ga abu ah. Ah, sannan ah, shi sufiya bin sa'id

واخفض آه، واخفض قلنا في الامر آه، مبني على السكون وفاعله ضمير مستطر فيه وجوبا تقديره أنت كي دكي أكي za mu ga daga khafada ya fido khafdan ah, idan aka ce alkhafdu filluwa shi ne risinawa da sauƙuwar abu ƙasa abin da ya sau ƙasa ya zanto ba komi ba to sai a ce masa ne ya samu alkhaf alkhaf don haka ya zama ya ne na me na arraf'u biddun raf'i wanda arraf'u kuma shine me daga abu sama daga abu sama shi kuma alkhafdu saukar da abu kasa kaga suna min suna kishiyan ta zina shi yasa mu ga a wurare daban-daban ake hada su da juna a kawo alkhafdu kuma a kawo mai arraf'u Allah ce خافضة رافعة خافضة رافعة وتؤتى القيامة خافضة ميبين الداء كسك أنتور وسباينت أكنت واسنا متاكين أسا سنة رافعة mai kuma bayyanar da ɗaukakuwar wasu bayi ne akan cewa suna matakin sama gagarin sai a kawo alhafdu da alraf kamar hadisin abi musa al abdullahi bin qais al radiyallahu an wanda yake cikin littafin sahihi muslim kitab iman da kuma sunan ibn majah kitab al-muqaddima isnadi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam kuma daman bai dacewa ga Allah yayi bacci sai manzo Allah ya ce yakhfidul qista wa yarfa'uhu yakhfidul qista wa yarfa'uhu wato Allah yakan saukar da arzikin wasu bayi ya zanto kasa ya kuntata musu arzikinsu Wayar yarfa kuma Allah ya kan daga arzikin na su wasu bayi ya zanto ya yalwata musu shi a ɗaya daga cikin ma'anonin shi wannan lafazi kaga nan ma an haɗa al da ar-rafa'u dan haka al shi ne masdar al-khafidu ismul fa'il ne saukarwa din kenan al-makhfud ismul maf'ul abin da aka saukar da shi kasa to shine anan Allah subhanahu wa yake umarnin cewa ka sassauta fiffiken risinawa da kaskantar da kai lahuma ga su mahaifanka ma'ana karka tsaya kai a ka zanto mai saukar da kanka ƙasar. ka zanto mai bayyana cewa kai kake kasa su suke sama yayin da za ka yi magana da su yayin da za ka tattauna da su yayin da wani abu zai gudana tsakanin ka da su na kai ko karkai to wannan shi ne abin da yake wajaba ba a samu ta ɓangaren 'ya'ya da kuma iyaye tare cewa eh, dukkanin ragowar 'yan uwanka musulmai abinda ake bukata gare ka ka zanto mai saukar da kanka kar ka zanto mai daga kai saboda mai a sakamakon abin da suke da shi na imani da Allah a sakamakon abin da suke shi na musulunci wanda babu wani abu wanda yake mafi daraja sama da imani ko akwai babu to mutumin da yake da abin da yake mafi daraja mafi kima abin da yake ba a samun tsira nan duniya da kuma lahira sai da shi shine imani a ce kuma shi za ka kaskanta shi za ka ɗaga kai to wanda yake musulmi ma kenan to kuma ina ga mahaifanka kaga su suna da haƙƙi na musulunci in musulman ne sannan kuma ga haƙƙi na me na su suka haife ka haƙƙul islam sannan kuma wa haƙƙul ubuwa ah, haƙƙin cewa su musulmai suna da wannan haƙƙin sannan kuma ga haƙƙin cewa iyayen kai su suka haife ka to idan al'umma ta fi akan wannan tsari sai ga an zauna lafiya Ah, don haka hadisi ya tabbata cikin sayi muslim ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallallahu yake cewa lalle Allah ya yi mini wahayi a kan ku yi tawadu kuna kaskantar da kanku har kada ɗayan ku yana ɗaga kai ɗaya ga wani har kada shahin ku yana alfahari ga shashi yana ganin fifiko ga shashi kuna ɗaukan ku a matsayin kawai bayin Allah ne gaba da don haka Allah ce da manzon Allah la tamuddanna aynayka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين كسسو تففكنك جباي masu imani. a cikin sautu shi'ara وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين آه، كسستوت فبك انك قوان من المؤمنين نمؤمن من انا مباوتا بيبيا بقى تلك المؤمنين اسم بمزا الله كيسا مسكا تنتو مؤمنا من انا من شيء بيانية دم بياني كما ان الله سوى من الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا cewa duka wanda yi wa Allah ta yi manzo Allah ta'a to wannan suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina na annabawa abin nufi kenan min tabairiya ma'ana kenan wasu annabawa an musu su ba musu kenan kaga min ce bayaniya dan bayanin waɗanda aka yi wa ni'imar su ne zuwa annabawan Allah da siddiƙe da shahidai da kuma ragowar salihan bayi kamar wa nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara muna sassaukarwa daga alqur'ani abin da yake waraka min anan kaga bayaniya domin dukkanin qur'ani gaba ɗayan sa ne waraka ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa qur'ani kenan fajitani bu rijisa min al-awsani wajitani bu qawl kaga min al-awsan ma'ana wani wani gunkin banda wani kenan ka min ce bayaniya ah, to wannan shine liman ittaba'aka min al-mu'min ka ka risina karka zanto mai daga kai to anan sai aka ce jarah ah, wanda al-janah fiffike kenan جمعنسا وانك ما في شهارة أجنحة وانكما شي قرآن يأي أنفايدش الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء كريم سنسي أجنحون ajnuhun shi ma jam'i na aljanah amma al'ajnihatu shine ashahar ya fi shara kuma da shi qur'ani ya zo da shi kamar na ambata to aljanah fiffike kenan idan kai wa jimin din mai kenan fataha amma idan ka masa dhamma kace aljunah ya zanto al-ism kenan wal jum laifi da tsageranci walaisa alaikum junahun fima akhta'atum walakin ma ta'ammada qulubukum na ke yi da walaisa alaikum junahun ai ismun kaga bambancin alharaka wannan motsin ya bai zuwa game canjuwar ma'ana eh, asali kuma daga janaha yajnahu junuhan fuska uku ka iya cewa janaha yajnahu kuma ka iya cewa janaha yajnuhu ka iya cewa janaha yajnihu junuhan asalin kalmar aljanah daga nan take wanda aljunuh shine almail karkata karkatar abu sukan ce janaha fulanin idza mala to daga nan ake kiran fifike da aljanah saboda mai ɗaya karkatar da yake da ita Allah ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'ul alim ma ake nufi da wa in janahu ai wa in lis-salmi fajnah ay famil laha in sun karkata zuwa ga lissalmi zaman lafiya yin sulhu lissalmi to kai ma karkata ga wannan al almusalaha din wasulh amma kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala to anan Allah subhanahu wataala wajen bayanin risinawa ga su iyaye da kaskantar da kai gare su sai ya amfani da mai da aljana fiffike saboda shi fiffike ga tsuntsu matsayin mai matsayin ginshike ne ga tsuntsun tsuntsu bai iya tashi sama sai da ne sai da fifike inda za a ci da fifike ɗaya a bar masa zai tashi ba zai tashi ba sannan fifike wani ɓangare ne na ne na tsuntsu to kai ma haka ɗa ga iyaye wani ɓangare na me nasu sannan kai ma gishiki ne game ga su iyaye in ka zanto ɗa na kamar yadda fifike yake tallafa wa tsuntsu ya tashi sama to kai ma kaza kana tallafa musu kana tada su a matsayinka na tsagare su a matsayin su na iyaye gare ka fuska ta farko kenan fuska ta biyu eh, za mu ga cewa shi fifike ga tsuntsu yayin da tsuntsu yake nufin ya ya tara 'ya'yansa wuri guda ya su zanto jikinsa don ya ba su tarbiyya irin tasa ka ɗauki ko kaza ko dai wani tsuntsu cikin tsuntsaye yayin da 'ya'yan suka zo me yake yi kaga sai ya rufe su da wannan fiffikin na hasan dan ne dan tausayi ko da wani abin cutarwa zai zo to sai dai shi ya same shi ba mai ba ba 'ya'yan ba ko ruwan sama ne ya sauko to sai ita kazar zai mai ita dukanta amma da 'ya'yan ta rufe su da mai da fuka-fukanta saboda mai tausayi da jinkai to kai maɗa sai aka ambaci fiffike saboda wannan karantarwa da kaza take yi ga 'ya'yanta dan kai ma a samu ga mahaifanka sannan abu na gaba za mu ga shi fiffike yayin da tsuntsu yake so ya tashi safa ya yake sai ya daga fuka-fukansa ko sai ya tashi yayin da zai sauko kasa ba kaga sai ya saukar da fuka-fukan nasa kuma ame da sauri ko hankali a hankali a hankali to kamar yadda yake saukar da fakafakansa a hankali a hankali iyo ƙasa to sai aka ambaci fiffike don a karantar da kai kai ma ka zanto haka iyayenka shi yasa masu aka yi ibafarsa aka ce janaha dhulli wanda ga mudaf ne da mudafun ilai aka yi ibafarsa dan nuni akan abin da ake nufi fiffiken ana a'a risinawa da kaskantar da ke ga iyaye karka zanto mai girman kai karka zanto mai shishigi karka zanto mai dagawa ah, don haka ma janahar zulli zai zama kaman wato min babi a ainihin ibafatu sifa ne ilal masu wato abin nufi azzul a nan wato matsayin sifa ne na aljana ne sai aka yi idafar aljana wanda almasul zuwa ga azdul wanda shine sifa dan mai dan kaiwa matuka ma'ana shi fuffukan kansa shi ya fuskan ya siffanta na eh da siffata risinawa da kaskantarwa to wannan akwai shi ai ibafa sifa zuwa ga mausu Allah ce fa fa'aradu sai ce ne fa arsalna alaihim sailal arif kaga sailal arimi za mu ga mai mudaf da sai suka kauda kai suka bijirewa abin da yake na gaskiya Allah ce sai muka turo musu da wani ruwa mai ƙarfi kaga wannan an yi idafa ta almusuf zuwa ga sifa ai asali فأرسلنا عليهم السيل العارمة إنه ذن سيكنا أما سأتي إذا فاكت السيل العارم لن مبالغة an gane da kyau to wannan a duk shi don haka zai dauki a janahar dole ana min babi ibafati sifa Allah yana cewa wa min maladina yu'dhuna na nabiyya wa yaquluna huwa sai ce qulu nu khairin lakum wannan a kira'a ta al-imam nafi qulu nu khairin lakum da iskani zat ka ga zame mudaf da mudafin ilayki al-udhun mudaf khairin mudafin ilayki to sai zamana ma'ana nan shi khairin din sifa ne ne na al-udhun sai aka yi idafarsa kaga in babu idafatu sifa ila al-mawsuf yasa a kira ta bakiyatul qurra sai karanta da ainihin qul uzunu khairul lakum sai zanto asifa wal mawsul annad wal manqut to nan ma janaha dhulli ai shi kansa fiffike shi ya dauki sifar mai azdul to amma sai aka yi idafarsa wato duniya kan cewa a matsayin ka na daga iyaye kullun ka zanto mai risinawa mai kaskantar da kai gare su wanda azdul shine kaskanci daga zalla ya zillu zalla ya zillu zullan wa zillan wa zalulan wa mazilla eh, duk da shine eh, ainihin eh, kaskantuwa ta minan rahama saboda ainihin jin kai min ana minci sababiyya min zuwa da ma'anar min lissabab da ta'alil Allah ce mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara mimma ay asali mimma ne mimma sai aka yi digamin nunin cikin mimun sai zanto mimma amma mimma ne wannan ma din kuma sila ce ba ta aiki yana zance yake ai min khati'ati wannan min kuma ai bi sababi khati'atihim to sai abin da ya biyo baya kuma ya faru aka dulmiyar da su sai aka shigar da su cikin wata wuta na ilishin kura wato wannan bayani akan cewa risinawar domin tausasa musu don kuma jin kaikare su cikon aya sai Allah ce ƙun qur hamhu hamhuma kama rabba nisa saghira sai Allah ya shirya da kai game kuma ga hanyar addu'a ita ma addu'a ta ƙunshi mai jin kai saboda nuni akan cewa kai jin kanka ga iyayenka da Allah yake umarta karshe mai yankewa ne so da za a waye gari kai ma ba mai babu kai wani lokaci ka mutu to sai Allah shi da ke zuwa ka ne ka zuwa ga neman agajin wannan jin kansa shi bai yankewa shine wa Allah subhanahu na ka roki Allah Shi ne wa qur rabbir hamhuma kuma ce ya Allah ubangiji na ka ji kansu ka tausaya musu ka yi musu rahama kama rabbayani saghira kamar da suka rene ni hali kasancewa ta ina kare suka ji tausayi na ya Allah ka ji kansu ka tausasa musu subhanahu wa ta'ala da wannan kuma yana karantar da wato anishin shar'antuwar addu'ar yayaye ga iyaye ta alkhairi wato yayaye kullum suna kokarin yin addu'a ta alkhairi ga iyaye ah, shi yasa ma Jamaluddin al-Qasimi cikin mahasin ta'awil da da ita wannan aya ya kawo cewa daga shashin magabata eh, suna bayanin cewa ɗaya ya kamata yana yin addu'a ga iyayensa a dukkanin tahiya ta ƙarshe in ya gama tahiya kafin ya sallama to yi addu'a saboda a lokacin yana bigire na wato anishin amsa addu'a tunda yana ganawa da Allah subhanahu al-musalli naji rabbu ya yi ta addu'a to har shi ne mashi jamaluddin qasimi rahimahullah wanda ya rasu a 1914 da sha hudu kuma a shekara aka haifi a shekul albani rahimahullah shi mutumin sham ne kuma shi ne babban malamin hadisi a sham a lokacinsa da shekar da yasu kuma a shekara aka haifi a shekul albani rahimahullah kuma daga baya a shekul albani suna albaniya a zango saboda fajircinsa da takurawa ya sa mahaifinsa shi a shekul albani malam nuhu ya yi hijira daga albani ya zo su zuwa ga sham da kuma shi ma shekul albani sai waye gani kuma shi ma zama mai muhaddisu sha a lokacin sa ba kamar sa daga baya kuma ya zama muhaddisu duniya malamin hadisi na duniya gaba daya eh, shi ah, haka Allah ke ah, Anas bin Malik ya bar duniya hijira tana shekara 93 a wannan shekara kuma aka yafi al'imam mali bin anas shi ne suke cewa zahaba jabalin waje a jabalin aha eh, to shi jamaluddin kasumi cikin masu ta'awil da ita wannan aya yake cewa na hada wani littafi wanda ya kunshi addu'o'i irin waɗannan tabbatattu kuma ni ma nakan yi addu'a ga iyaye lokacin dab da fitowar alfijir wal mustaghfirin bil ashab wa bil yastaghfir dare lokacin as dab da fitowar alfijir amma bai fito ba Na kan yi addu'a ga iyaye wani lokaci kuma tsakanin eh, kiran sallah da ikama nan ma na kan yi musu addu'a eh, kiran sallah na sallah asuba kafin a kai ga tare ikama tunda addu'au bainal azan wal ikama la yurat haka ne kuma ba haka ba kamar yadda yake cikin sunani a abi da kuma sunanu kubra ta imam an-nasai addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wannan ba a mai da ita inda kai to Allah zai karba subhanahu wa ta'ala to jama'a da kasu ya ce ce shi lalle na yin haka inda Allah ce wa ku rabbi hamhuma kama rabba yani sagira yanzu yara nawa ne suke addu'a ga iyayensu ba ma yara ba manya ba wanda su ma sun zama gidanta to kaga da yanzu za ka gane akwai matsala kwarai da gaske sai dai fatan kuma Allah ya sa mu ainihin wanyi lafiya kuma Allah ya sa mu ainihin dace eh, abinda muke fahimta ƙarƙashin wannan asar mun fahimci wajabcin risinawa da kaskantar da kai ga iyaye saboda mai wakfit wanda fi'il amr umarni ne wanda kuma ka'ida usuliya al-aslu fil amri al-wujub asali cikin umarni shine mai wajabci al-aslu fil amri al-wujub sai dai idan an samu dalili da yake cewa wannan umarnin ba na wajabci ba ne na mustahabbanci ne ko na ja'izanci a mustahabbi ne a halal ne ma bai ma kai matsayin mustahabbi ba Hakan samu wani Allah ce wa idha halaltum fasadu idan kun gama aikin haji kun cire hirami kun sa kayan gida kun warware kayan aikin hajji ku to fasfaru ku yi farauta wannan umarni ko ba umarni ba umarni ne amma wajibi ne ba wajibi ba ne me yasa saboda ita farauta mai asalinta wajibi ne yin farauta ko halal halal ne ita yin farauta sai aka hana ka saboda wani dalili to wannan da wannan dalilin ya kau suna dama al-hukmu yaduru ma al-illa wujudan wa adam fa iza zalat li illa zala al-hukm da wannan illar ta sa aka maka hukuncin kar ka yi farauta ta kau za ka ce kuma je ka yi farauta to ka ga cewa je ka yi farauta zai kuma zuwa ga ne zuwa ga asalin ita farauta cewa da mahalan ne ba abin nan ba ba wai musayi wa kowa je mun fahimci haka sannan kuma eh, sannan ah, mun cewa dukkan abin da iyaye suka nema ga da mutukar yana da iko kuma abin da ya saba shari'a ba to kare yayi wannan yana daga cikin mai jin kai gare su da kuma tausasa musu mun fahimci haka to duba ga yanayin lokaci ina gani sai mu tsaya anan kuma tunda mun zo karshen babi eh, satin gaban muna raye sai mu tashi babin gaba insha Allah wa bihazal qadri kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقومي تنبيه ما تنبيه وعليكم السلام سيكا لك مريا إيه Eh. eh a abin da yake asali ga kiran sallah shine a waje eh, wannan shine asali in ka duba eh, rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masallacin makka da masallacin madina da masjidul quba to duk ladanai na waɗannan masallatan a waje suke kiran sallah da manzo yana da ladanai guda hudu wanda ibn qayyim ya yi fasali akan su cikin zadul ma'ad ya dai khairul ibad juz'i na farko bilal bin rabah da ibn ummi maktum wannan na masallacin madina sannan abu mahazura lada masallacin makka ba a lokacin saboda ba a amfani da Safika wanda za ta kai sautin to da haka fita waje a kira sallah sautin zai fi isa sama da cewa in a ciki ne an gane da kyau sama da cewa in in a ainihin ciki ne to sun kawo na to amma za mu duba cewa tun daga abin da aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makana rabbuka masiya to kaga magana ta kare sai abu wannan tsari shine zaman lafiya ne wallahu a'lam na'am wa alaikum salam Mm. Eh, a kwanciya kan katifa mutum biyu su kwanta a kai wannan babu laifi abinda hadisi ya hana wanda yake cikin sahihi shi shine a rufu wato namiji da namiji surufu cikin mayafi ko mace da mace surufu cikin mayafi wannan shine manzo Allah ya hana hadisi shi sai muslim amma dan kwanciya akan katifa daya inda ba za a rufu wannan babu ne wannan shine wallahu a'lam wa alaikum assalam eh Eh. a wannan ba daidai bane abin da yake inda ka ji kiran sallah kawai shi kenan kamar harkar kasuwanci wannan shi ne abin da dai arzikin wani ba da arziki Allah ko da baraka Allah inda an ce wa zarul shi kenan magana ta kare ko kawai ka hakura ka je kai ibada kamar ci gaba da addu'o'i sai ga Allah ya sanya albarka cikin arzikin naka wannan shi abin da yake daidai na'am wa alaikum salam Eh. Eh, ita addu'a a cikin sujuda ga wanda ya iya larabci ya yi da larabcin shi ya fi amma ga wanda bai iya larabci ba hausa ya iya sai da hausa babu ko eh, babu ko tunda Allah shi ne ya samar da yarikan gaba daya ya samar da larabcin ya samar da dukkanin yare kuma sannan yana jin dukkanin zuka da kowane yare ka kira Allah to yana ci. subhanahu wa ta'ala idan ka kuma dole sai da larabci to kaga za haramta mutane kuma alkhairi tunda ba kowa iya larabcin ba kuma ga shi hadisi cikin sahihi muslim manzo Allah ya bayanin cewa fa amma sujud fajtahidu fihi bid du'a in kuna sujuda to ku yi ta kokari game da addu'a fa kaminun an yustajaba lakum tabbas za amsa muku to kaga wannan umarnin idan ka tsuke to kaga zaka hana mutane aiki da shi kenan tunda kuma fiya yawa ba su iya larabci din ba wannan shi saboda ka mutum sai yi da Hausa da dukkan yaran da ya iya sai ya roki Allah subhanahu wataala ba tare da ya bayyana ba eh wannan shi ne wallahu a'lam hmm. na'am eh a wannan ne za ka yi hakuri wani ya tambaya eh, a alaikum salam na'am eh. a in an kiran sallah ɗaya wannan ya isa ba sai a maimaita ba ba sai a maimaita ba matukar dai za a haɗa sallah to idan ake kiran sallah ɗaya wannan kiran sallah ya isa sai dai kawai a ƙarin ikama shi kyan sai a tada sallah wannan ya isar eh wa alaikum assalam eh. na'am eh na'am eh na'am eh Eh, to shi akan duba wato ainihin magana ta shi yanayin tsari shi mai yin magana akwai wanda a tsarinsa in ya ce wane yana cikin talauci suka yake da kuma nuna kaskancin wannan wana akwai wanda kuma a in ya ce wane yana cikin talauci ma'ana ababi na bayani ba waya babi da suka ba ko na abin nan amma da yake abin da yake mafi kyau kada a faɗi ta wannan kalma ɗin so za su ɗauki abin da yake mummuna kamar kuma za su ɗauki abin da yake ba mummuna ba to sai a yi amfani da kalmar da ba ta ɗaukar mummuna ɗin wanda kawai kai tsaye abu mai kyau take nuna ba shi yasa Allah ce da sahabbai ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u wal kafirina azabun mu kada ku ce ra'i tunda na zai za ta dauki daga ar-ru'una wawan cikin mu shayayen cikin mu za ta dauki daga ma'anar mai ar-ra'i wa ri'aya tunda za ta dauki kyakkyawar ma'ana da kyakkyawar mara kyau sai ta ku bari ku ce unzurna wanda unzurna kaga abu ɗaya take doka shine ka jira mu ka saurare mu to irin wannan nisantar abubuwa irin wannan Eh, yana da kyau kwarai da gaske eh, shi kuma talauci musamman talaucin zai kai ga rasa imaninka to kaga wannan yana da mutukar matsala kwarai da gaske amma talaucin da zai sababa maka samun bautar Allah da koma zuwa ga Allah kaga wannan la ba sabi inda ga hadisi ba cikin jami'u tirmizi wanda hadisi ne tabbatacce bi majamu turki wa shawahidihi manzalaka ce Allah ka raya ni miskini kuma kuma ka kashe ni ina miskini sannan ka tayar da ni cikin tawagar miskinai ake ya fara sassana kuma ya zo cikin jami'ar tirmizi shi ma ya tabbata bi isnadi wanda yake la ba'sa bi manzala ka ta in dai kana so na so na gaskiya to ka tattali ka yi tanadi dan talauci eh ma'ana Allah zai jarabe ka zama kamar da yake hadisin sa'abi na biyu kawo cikin jami'ar timizi da muslim imam ibn hanbal a shaddun nasi bala'in mai al'ambiya sun mala amsal fal amsal yibitar rajul ala qadri dinihi fa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqa ibtuli ala qadri dini to haka abin yi shi kansa talauci a karan kansa ba aibi ba Eh, amma yakan zama aibi yayin idan to kuma ya sa ka ga abin da yake ya kunshi saba wa Allah subhanahu wataala ko barin tarbiyya ta to ana yake aibi wannan shi wallahu a'lam na'am sai ka zama na karshe malam wa alaikum salam na'am eh ah, saman zai dauki cikin masallaci ko ba zai dauka ba shikenan mutukar saman zai ɗauki sunan masallaci magana ta riga ta kare an gane ba eh, idan da kala kuma masjid. fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn hadisin abi qatada cikin bukhari da muslim a wanda kage kamar shi shi al-usaymi na gani musallama zaka ta yi masjid al-usaymi rahimahullah a musallama zaka ta yi masjid to ina kuma gabe nan da yake jikin masallaci kuma shi ya lusami yana da wannan fahimtar ba sallama za ka masa fahimtar musu kamar daga cikin a sharhul mumti nasu wannan shi ne subhanaka allahumma bihamdika nasratu ilayka sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin